السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وانا دائما جوسر الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibada da muka yi inda muka yi kure kuma ya taimana Allah ya sa aljanna ta zama komar mu yawa masu albarka yau mu kalli abu salabat al-kushani da jabir dan abdullah da wasu su daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ala ukhbirukum a wani lafazi ce ala unabbiukum a wani lafazin ya ce unabbi'ukum bi aqrabikum minni manazil yawm al-qiyamah bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manazil yawm al-qiyamah مرتين أو ثلاثة فقال الصحابة بلى يا رسول الله قال محاسنكم أخلاقا Ina akhirin hadith wannan hadisin yanwa masu albarka game da muka ji da yawa daga cikin sabai sun roƙe shi daga cikin akwai abu salabatul kushani akwai jabir dan abdullah akwai amru dan shu'aib an abihi an da wasu su da yawa sha manzo Allah sallallahu wata rana suna tare sai yake tambayar su ya ce bana sanar da ku suwayin mafiya soyuwa zuwa gare ni kuma mafiya kusancin mazauni daga gare ni ba ranar tashin alkiyama sabai sai suke shiru maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan magana sau biyu ko sau uku sannan sai sabai suka ce illallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahatinukum akhlaqa su ne waɗanda ainihin suka fi kyawawan halaye da ɗabi'u daga cikin ku sannan ya tambaye su bana sanar da kusuwa na fiki waɗanda suke sun fi nisan wurin zama daga gare ni ba ranar tashin alkiyama sabai suka ce gaya mana ya rasulallah sai manzo Allah sun kalmi ce masawi'ukum akhlaqa as المتفيهقون المتشدقون ita سوني ne as-sarsaru ko waɗanda na fiki daga cikinku kuma waɗanda suka fi nisan wurin zama daga garere na tsanar tashin alkiyama masawai hukum akhlaqa masu miyagun halaye daga cikinku as-sarsarun masu sakin harshe al-mutafaihiqun waɗanda suke kallafa kansu wata magana wadda take mai wani tsari guda ɗaya ba cikin fa'ida ba almutashaddiqun waɗanda suke masu girman kai kamar yadda sun Allah sallallahu alaihi a wata riwaya da suka tambaye shi suka ce ya rasulullah mun san as mun san al to suwaye al-mutashaddiquna sai Manzala sun sallallahu alaihi ya ce al su ne masu girman kai waɗanda a lokacin da suke yin magana ake gane akwai girman kai a cikin maganganunsu da aka da waɗannan kalmomi guda uku a sarsarun da almutafahihikun da almutashaddiqun malamai suka yi musu fassarori masu yawa kuma suka yi musu fassarori masu faɗi. A sarsarun suka ce su ne mutanen da suke sakin harshe su yi ta magana cikin abin da ba shi da fa'ida su yi ta faɗar maganganu ga sunan ka rasa ina suka dosa kuma su yi ta magana ɗin babu iyaka babu ƙaƙƙautawa ko kuma waɗanda in ka gaya musu magana ɗaya to sai sun gaya maka guda dozin ko fiye da haka a madadin wannan guda ɗaya suka ce almutafai su ne mutanen da idan suna magana suke yalwatawa cikin magana saboda a yabe su da fasahar zance da azancin magana suka ce almutashaddiqun su ne waɗanda suna magana suke kumbura baki suke cika maƙogwaro saboda su nuna isa ainihin a cikin magana da suke yi saboda a ɗauki maganar ko a ji nauyin wannan magana da suke yi ko abin da ya kama da haka yawa masu albarka wannan hadisi yana gaya mana ko yana sanar da mu ranar tashin alkiyama mutane iri biyu ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akwai wadanda ike kauna wadanda suke kusa da shi a ranar tashin alkiyama Allah ya sa da mu a ciki su ne waɗanne su ne mutanen da ainihin suka mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa wadanda waɗanda suke masu kyawun halaye da ɗabi'u da aka ne imamu sindi Allah ya ƙara masa rahama a cikin sharhi da na sunan na nasa'i yake cewa wannan hadisin ina nuna mana cewa darajar kusanci zuwa ga mutum ya danganta da irin darajar kasancewar mutum akan abin da yake so sai ce to an san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine halaye da ɗabi'u gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya yabe shi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kana kan ɗabi'u da ta'adu kyawawa to ke nan manzo Allah su sallam shine halaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi domin ya cika kyawawan halaye kamar inda ya fada yace innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq kadai an aiko ni ne dan cika kyawawan halaye da ɗabi'u wannan sai nuna ashe manzo Allah su sallam kyawawan halaye ne shi da ɗabi'u da aka wanda ya fi sifantuwa da waɗannan halaye masu kyau da ɗabi'u masu nagarta wannan ya nuna ya fi soyuwa zuwa ga manzan Allah ɗin kenan sallallahu alaihi wasallam kuma zai fi samun kusanci zuwa gare shi hakanan nisan mahalli ko nisan matsayi daga zuciya da bigiran wajen zama yana da alaƙa da ainihin yadda mutum yake da miyagun halaye da ɗabi'u ko yake ƙin abin da wanda yake son kusancin zuwa gare shi yake so kamar yadda manzo Allah su salafa ta san shi da kyawun halaye da dabi'u to wanda kwantu da miyagun halaye da dabi'u to zai zama to manzo Allah su sallan bai san shi bai kaunar shi kuma ba zai samu kusancin zama wurin zama zuwa gare shi ba a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya tsare yawa masu albarka mu kalli halaye da dabi'u da muke rayuwa a kansu a yau za mu ga cewa halaye da dabi'u sun canza salo sun canza yanayi sun canza ɗabi'a mutane sun ɗauki ɗabi'un da ba na mutane ba sun laga suna yin amfani da su a matsayinsu na mutane waɗannan ɗabi'u ba sunan da yawa ko ina ka je ka tsaya za ka yi ta ganin irin waɗannan ɗabi'u da halaye waɗanda ba su da kyau menene abin da ya cancanci mutum ya yi shi ne isan menene kyawawan halaye menene kyakkyawar ɗabi'a in ya sani sai ibi kyakkyawar ɗabi'a ko ɗabi'a ba ta zama kyakkyawa hali ba shi zama mai kyau har sai ya zamanto musulunci ya yarda da wannan hali ya yadda da wannan ɗabi'a sai ya yabe su sannan ne wannan hali da ɗabi'a suke zamantowa kyawawa kuma duk abin da musulunci ya aibanta ko menene shi duk inda wani ya kai da ganinsa da kyau wannan abin ba shi da kyau ɗabi'a ce mummuna wajibi ne mutane su nisance ta ku kalli wata ɗabi'a da take cida a cikin mutane a halin yanzu ɗabi'a ta ƙariya zinace-zinace shaye-shaye miyagun halaye dai ga sunan iri-iri ya ta zance ko jita-jita wadda ba ta da tushe bare asali wanda kuma ƙarshe yake jawo mutane bala'i ta jawo musu tashin hankali wanda su suka jawo kansu da haka ne wani malami yake cewa ihzar lisanaka an taqula fatubdala innal bala'a muwakkalun bil ka kiyaye harshen ka, kar ka ringa sakin harshe kana faɗar magana sai a jarrabe ka da mugun abin da kake faɗa saboda shi bala'i an rataya shi ne akan harshe mutane suna faɗarsa wata rana sai izo ya same su abin ba gaskiya ba ne su ringa faɗarsa suna yaɗa shi to karshe sai abin ya zo ya same su kuma sararsa inda za su yi menene ya jawo wannan sifantuwa ce da mummunar ɗabi'a ta maganganu marasa kai kan gado ta ɗabi'u ko maganganu waɗanda shari'a ba ta yadda da su ba ta aibanta su ta soke su na roƙon Allah wata ala ya ganar da mu ya ɗora mu akan daidai da musanya mana miyagun halaye zuwa kyawawa masu kyau zuwa mafiya kyawu Allah ya arzuta mu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya sa ya kaunace mu Allah ya arzuta mu zama kusa da shi a ranar tashin alkiyama shi ma ya kasance tare da mu kar Allah ya sanya mu cikin waɗanda manzo Allah yake ki ko waɗanda za su yi nesa da shi daga wajen zama ranar tashin alkiyama Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته